Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun ma'aikatan kamfanin sayar da motocin Fama Motors da ke Jos su biyu waɗanda aka kama yau kusan shekaru uku babu labari. Kotu ta bayar da umarnin a sako su to amma har yanzu hukumomi ba su yi aiki da wannan umarni na kotu ba. Zainab Babaji ta ji ta bakin matar Awwalu ɗaya daga cikin mutanen guda biyu bayan da aka kore ta daga gidan hayar da take zaune tare da 'ya'yanta guda biyar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aisha ta Idris. Yace To um, wani bayani kike da shi game da shi mai gidanki tun da aka kama shi? Gaskiya ni tun da aka tafi da shi shekara uku kenan ban sace ganin shi ba kuma ban san a wani guri yake ba. kuma ya tattafi ya banda da, da yara hudu da ciki cikin na biyar tun ciki na iya wata uku to yanzu ga shi hanna ba ta haife shi hana eh, eh, ya yi shi shekara biyu da wata biyar kenan to yanzu sun zama su su biyar yara na uku maza biyu mata kuma gaskiya a halin da dai in ke ciki eh, ba mai mana sai dai ya Allah kawai bacin yanzu ba babu na anjima dama eh, eh, shi ne dama ike fita da dama ya nema mana to yanzu kuma babu halin da muke ciki eh, abu ba makaranta kuma abu ba kikin da za mu yi abin kawai sai dai na neman ɗauki daga gurin Allah da kuma a al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai taimaka mana don girman Allah kuma ni ina roƙo da Allah mm. kafin ki roƙo tun lokacin nan da aka kama shi wani bayani kuka samu ko kin samu bayani daga ko jami'an tsaro ko kuma yan uwa kai gaskiya babu gaskiya babu gaskiya don domin abu babu har yau dai wani da da izo ce dai gashi dai ni dai gaskiya ban dai gan shi ba gaskiya babu to tun da kina da 'ya'ya guda biyar yaya kuke samun abin da za ku ci wallahi abu da ya zama dai sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ba mai ba mu sai dai Allah kawai gaskiya kuma yanzu ma a mahalama da muke ciki ma gaskiya ma abin da mu ci ma wallahi babu ba kuma kudin kudin makaranta abu babu komai yauwa a gidan mm, haya ita tafiye banni yanzu dai a biya kai an wulakanta na an kore ne yanzu haka na ku koma nema ma gida ma ban san ma ya zan yi ba yauwa to to tun da kina gidan haya kuma an kore ki yan uwa da abokan arziki wani taimako suka yi ko da unguwa wallahi babu babu wanda ya bani komai sai dai Allah kawai yanzu in ke roƙo kawai dan Allah me hidaniya kawai dan Allah a taimaka mana dan girman Allah kawai ni kan gaskiya dan eh, abu ba mu da wannan gata sai dai Allah kawai shine gatan bawa yawwa to akwai wani roƙon da za ki yi eh, ko da hukumomi ne ko jami'an tsaro eh, domin su yi miki ko da bayani ne kan halin da yake ciki eh dan Allah a matsayin su na manya kuma wanda da dama aikin su ne daman da ya kamata dama eh, akan su su ji kukan mu yau da ba masu mana sai dai ba da Allah da farko sai kuma su to to dan Allah ina roƙon su dan Allah su taimake mu dan Allah Allah ubangiji ya sa nan Allah su taimaka a fito min da mai gidana dan Allah da kuma wancan da yake ike rufan da Allah da kuma dukkan al'ummar da dai suke rufe da Allah a wannan gurare suspect din da ba su ci sun sha ba dan Allah ina roƙo dan Allah a taimake a taimake mu dan Allah ko ko dan dan ci da sha da da nemowa ma gaskiya abu ba mai mana sai dai dai um, um, Allah sai dai su to dan Allah a taimake mu dan Allah mun gaji she shekara uku kenan yanzu har za a shiga hudu dan Allah a taimake mu mun da damuwa ta ta ne yanzu haka gaskiya na rasa inda zan yi Allah eh, eh, yara na biyar kuma na wancan kuma su su uku dan Allah dan Allah a taimake mu dan Allah to akwai zargin da ake musu na cewa sun sai da mota wa waɗanda wato aka samu sun ta da bam na boko haram tun lokacin da kike zama da shi akwai waɗansu take-taken ganin ko yana da wata alaka da kungiyar boko haram gaskiya babu don mutum ne gaskiya da shi ya yi karatun shi ya kammala allah ne ma bai ma zai masa samu um, um, aiki ba ya yi ji jami'an shi takardun shi komai suna nan complete to rashin samun aikin ne kawai Allah Ubangiji dai jefa shi a wannan um, sana'a saboda ya zauna na haka to kuma baya ɗaya daga ciki don saboda shi yana da adawa da duk wani abin da ba hanya ne mai kyau ba har ga Allah yaro ne na gari kuma gaskiya har ga Allah awalu ni gaskiya na na yabe shi kuma har a gurin Allah baya sata kuma baya ɗaya daga cikin wanda zai ci abin da ba shi bane zuwa suka yi suka sai mota a hannunsa to shi kenan kuma suka je suka gigi wannan da shi so daga nan dai shi kina Allah da ya jarabta shi da da musiba to shi ne fa hayyo fa shekara uku yanzu za a shiga shekara na hudu to dan Allah a taimake mu dan Allah a begu dan Allah a taimake ni domin dalili na anan shi wannan shi um, ma'awala din gaskiya marayan Allah ne kuma ba shi da kowanne ya wuce mana kawai Allah shi shi kadai kawai da dai ya halarci kowa da dai za mu koma gare shi don Allah ina roƙon Allah ina roƙo don Allah a taimaka mana don girman Allah saboda ba su daddame musu dukkan samarayu ne ba uwa ba uba ba yayo abu babu kowa daga 'ya'yansu sai mu kawai walla yansu kuma kuma dukkan su marayu ne su su bin da dai suke suke rafan da ma'awal din da shi kyaran gaba su yawwa to dan Allah mun muna roƙo dan Allah a duba dan Allah a tace a taimake mu mu mata eh, abu ba masu mana sai dai Mm, mm, Allah da Allah a taimake mu a kawo mana ɗauki abinci kuɗin makarantar yara haya da Allah da dai um, um, rayuwa dai haka gaskiya domin dukkan abu babu wacce take cikin cikin a dubi beta a gani walla a cikin babu muke kawo kuma dan Allah a taimake mu dan Allah muna roƙon manya da Allah da kuma shugabanni da Allah su ji ciku kanmu don Allah su taimake mu. Mun san halinsu, muna roƙon hukumomin tsaro su bincika su duba idan ba su da wani abu a sake su sake su saboda ga iyalansu ga yara ƙanana yara yanzu sun zama kamar almajirai tun da suka tafi ba wanda ya taba saya musu riga ko na sawa dutsun ma suke sawa yanzu abin ya zama abin tausayi saboda haka muna roko in, in suna da wani abin da aka ga lalle sun yi laifi ba, laifi amma mu a sanin mu shekaran mu 20 da wani abu da su ba su taba yi ko abin naira daya ba su taba mana ba ko wani laifi babu kuma muna tare da su muna kwana da su muna tashi da su so ina roƙon wanda abubuwan ke hannunsu su taimaka a tausaya mana uh, assalamu alaikum sunana alhaji yusuf rabiu ni ne na yi jawabi daga farko kuma abin da ya sa na ce zan kara wani bayani a ƙarshe shine ne saboda shi lauyan da muke yake mana wannan aiki ya so ya yi wannan jawabi amma yana mura shi ya sa muryarsa ba ta fito inda ya kamata ba amma ya bani umarni in sanar cewa ya ɗauki wannan mataki na ganin ya tabbatar da cewa shari'ar da muka kai a kotu kotu ta ba da eh, doka ta ce a saki waɗannan yara mu dama mun kai ƙara kotu ta ce a sake su ba su ga laifinsu ba don ta yi inviting ɗin polis ɗin da suka kama su zuwa kotu polis sun ki zuwa ta yi inviting ɗin eh, eh, jami'an tsaro sojoji sun zo sojoji sun ce ba sa hannun su yara a suna hannun polis so saboda haka shi wannan lauya ya ce to tun da an ba da wannan judgment an ce a saki yara ya tafi da shi eh, wannan judgment ɗin har security office, uh, office ɗinsu cewa ga wannan an ba da uh, ministan shari'a ya duba wannan takarda an ce a saki wayannan yara to yanzu wannan magana na nan a ofishin uh, ministan shari'a saboda haka muna roƙo wannan gwamnati mai adalci mai taimakawa jama'a wannan uh, minista ya taimaka ya yi sainin cewa a saki wayan yara tun da kotu ta ce a sake su. Masu sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batun kuma idan an samu wani sakamako za ku je shi. Yanzu a madadin Zainab Babaji, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. Mm.